This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da kuma sittin. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar Masu aure Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ku fara da kanun labarai. Wani hari da ake kyautata zaton jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai ya kashe 'yan ƙungiyar alshabab da ta ƙasar somaliya guda takwas hukumomin mali suna ci gaba da neman wasu da ake kyautata zaton suna da hannu a mummunan harin da ya kashe mutane goma sha tara a ranar juma'a sannan kuma a can ƙasar belgium hukumomin ƙasar sun kama mutane goma sha shidda waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a asimaman da aka kai jiya lahadi To labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku cewa ta Allah ta tabbata kan tsohon gwamnan jihar Kogi dan takarar gwamnan kuma a zaben ranar Asabar wato Prince Abubakar Audu. Oh, Mutane suna kwarara zuwa gidan marigayin Prince Abubakar Audu domin ta'aziyyar marigayin. muna addu'a Allah ji kan Prince Abubakar Audu muna addu'a Allah ya fi duka kurakuransa a ah, kuma muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran Akalla 'yan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab guda takwas ne aka kashe a wani harin da ake kyautata zaton jirgin saman yaƙi da babu matuki a ciki ne ya kai kan wani sansani da ke kusa da ƙauyen Baladul Amin na ƙasar Somaliya. Kafofi sun faɗawa muryar Amurka cewa akwai akalla kwamandojin 'yan Al-Shabab ɗin guda uku cikin waɗanda aka kashe. Mazauna yankin sun ce sun ji tashin bama-bamai guda uku a lokacin da harin Wa a lokacin harin na jirgin saman yakin ya auna wani sansanin 'yan al-shabab jiya lahadi haka kuma mazauna yankin sun ce suna kyautata zaton jirgin saman yakin amurka da babu matuki a ciki ne ya kai harin to amma har yanzu ba a samu tabbacin wannan ikirari daga ma'aikatar tsaron amurka ba a baya amurka ta yi amfani da irin waɗannan jiragen saman yaƙi wajen kai hare-hare akan shugabannin ƙungiyar al-shabab jiya lahadi hukumomi kasar mali suka ci gaba da neman akalla mutane uku da ake kyautata zaton suna da hannu a mummunan harin da aka yi a wani hotel a bamako babban birnin kasa a ranar juma'a wanda ya kashe mutane goma sha tara wani wakilin kungiyoyin yan awari da ke arewacin kasar ya ce an kai hari a hotel din ne da nufin gurgunta yarjejeniyar samun zaman lafiya da kulla a watan yuni da gwamnatin mali wadda take digirgire shugaban kasar mali ibrahim bauka kaita ya ayyana dokar ta ɓaci da kuma zaman makoki na kwanaki uku da za a fara daga yau litinin jiya lahadi shi ma shugaban kasar gini alfa conde ya ce kasarsa za ta yi zaman makokin kwanaki uku domin nuna goyon bayanta ga 'yan uwantaka da kasar mali makwabciyar kasar shugaba barack obama na amurka ya yi allah wadda da wannan harin da aka kai a kasar ta mali A can kasar Belgium kuma lauyoyin gwamnati sun ce 'yan sanda a birnin Brussels sun kama mutane goma sha shida waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a asimaman da aka kai jiya Lahadi. To amma sun ce babban wanda ake zargi da kisan a birnin Paris Salah Abdulsalam baya cikin waɗanda aka kama. Yau Litinin lauyoyi suka yi wannan furicin sun kuma ce akalla mutum ɗaya daga cikin waɗanda aka kaman ya ji rauni a asimaman da aka kai akan wurare ashirin a ciki da kuma kewayen birnin Brussels. za a ci gaba da killace birnin a yayin da hukumomi ke ci gaba da farauta waɗanda ake zaton suna da hannu a kashe-kashen da aka yi a birnin paris a ranar 13 ga wannan wata na nuwamba hukumomi ba su ba da wani ƙarin bayani ba jiya lahadi da daddare jama'an tsaro cikin ɗamara sosai suka yi sentiri a titunan birnin paris waɗanda kusan fayau suke an soke wata mace 'yar isra'ila a kashe ta a kuma kashe falasina guda uku mahara a wasu al'umuran da suka faru jiya lahadi a gabar yammacin kogin jordan da isra'ila ke mamaye da shi ita wannan mace yar shekaru 21 da haihuwa an sassoke ta da wuka a ƙirjinta lokacin da wani falasini ya kai mata hari kafin sojoji waɗanda ke kusa da shi su halbe shi a wani hari da aka kai tun da farko rundunar sojan isra'ila ta ce wata mace ta fiddo wuka a kofar shiga wani sansanin soja ta doshi farar hula wani mai mazaunin yankin ya ce ya karkata motarsa ya tunkuɗa macen daga nan wani soja harbe ta isra'ila ta ce tazoman da suke faruwa a yanzu suna faruwa ne a saboda yiwuwar falasɗinawa na karya da ingiza mutane a kewayen wurin mai tsarki su kuma falasɗinawa sun ce tazoman ya faru ne saboda takaicin kusan shekaru hamsin na mamaye kuma sun zargi isra'ila da laifin amfani da ƙarfi fiye da kima wajen kokarin murkushe zanga-zangan nasu waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Jiya Lahadi 'yan Masar suka yi zaɓe a mataki na biyu na zaben wakilan Majalisar Dokokin ƙasar, zaben da zai samar da Majalisar Dokoki ta ƙasar na farko cikin fiye da shekaru uku. Dubban 'yan sanda ne aka girka a birnin Alkahira da wasu larduna guda goma sha biyu wuraren da aka yi zaben. Duk da matakan tsaron da aka ɗauka ana sa ran mutane ba za su fito sosai ba kamar yadda ya faru a zagaye na farko na zaben da aka yi, wanda kimamin kashi biyar daga cikin ɗari na waɗanda suka cancanci yin zaɓe ne suka fito magoya bayan shugaba abdul fattah al-sisi ne suka samu gagarumin nasara kuma ana sa ran za su maimaita nasarar da suka samu a baya babu 'yan takarar jam'iyyun masu hamayya da ke takara a can kasar argentina kuma sakamakon bayan zaɓe sun nuna cewa magajin garin buenos aires morico macri da alamu ya doshi samun nasara a zaɓen fidda gwani na farko da aka taɓa yi a ƙasar jiya lahadi ana daukan zaben a zama na jin ra'ayin dangane da manufofin shugaba christina fernandez da kirchner da wanda ta gada mijinta ya nesto kirchner ne mr macri ya samu damar yin zaben fidda gwani tsakaninsa da daniel sclili dan takarar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin kasar bayan sakamakon daya da ya bada mamaki a zaben da aka yi a ranar 25 ga watan oktoba da ya hada da wasu 'yan takara guda hudu ƙiddiga da dama da aka yi kafin zaben watan jiya su nuna cewa mr sloli wanda shugaban ƙasar ta nada domin ya mai gurbinta zai zama zakara labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka VOA. to bari mu faro takon daga jihar kogi inda ba a kammala zaben da aka yi a ranar asabar ba kuma sai ga ta allah ta kasance kan ɗaya daga ɗan takaran kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na mustapha nasir batsari rahotanni sun nuna cewa ya mutu ne tun da sanyin safiyar jiya lahadi a sakamakon wata rashin lafiyar da ba a bayyana ba cikin daren lahadin dai na ziyarci gidan abubakar audun da ke nan cikin garin lokwaja inda na tarar da ɗimbin jama'a cikin wani yanayi na rudani. Ya ka ji da wannan labari kai? Wallahi mu ma da labari ya same mu wallahi ba mu ji daɗi ba amma har yanzu da ba mu yi confirming ba muna nan a kofar gidan shi yanzu kuma Allah ya kawo aka ne Allah ya ji kashi ba makwabtansa ne nan a unguwa kuke ya kuka ji irin wannan abu ya razana ku ya jikin kai ke ji a ah, gaskiya wallahi jikin mu mun ji jiki gaskiya mu jikin mu yayi sanyi wallahi Oh, I like it. I like it. A jiya Lahadin dai ne hukumar zaben Najeriya ta bayyana zaben kujerar gwamnan jihar ta Kogin da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata a matsayin wanda bai kammala ba. Hajiya Amina Zakari kwamishiniyar hukumar zaben Najeriya ce da ta gudanar da aikin zaben na jihar Kogi. Wannan yana nufin za mu dawo mu sake yin zabe a wayannan eriyoyin da aka soke zaben ko kuma ba a yi zabe ba kuma tun da zaben ba yawa muna fatan za mu samu security da za mu iya yin zaben don wasu saboda an kwakwace kayan aiki ne wasu kuma an hana yaran mu ma zuwa inda za su yi zaben zuwa yaushe ne ake sa ran za a dawo to yawancin ba mu wuce sati biyu ba mu yi wannan zaben ajiya wannan yana nuna zaben ba a samu nasarar shi ba kenan ko me yake nunawa a wannan zaɓe za mu ce an samu nasarar shi wannan abubuwa suna faruwa shi yasa a cikin ƙa'idojinmu muka ware musamman abin da za mu yi idan wannan abin ya faru ba wai ba a samu nasara ba ne an samu nasara tunda in ma an yi zaɓe a ce wannan ya ci miliyan wannan ya ci dubu goma kaga yanzu zaɓen nan ya nuna INEC tana yin abin da ya kamata kuma mutane suna fitowa suna zaɓe wanda yake so. sakamakon zaɓen dai ya nuna jam'iyyar apc na da ƙuri'u dubu ɗari biyu da arba'in da ɗari takwas da sittin da bakwai yayin da jam'iyyar PDP ke binta da ƙuri'u 199,514. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya. Shiko Hassan Maina Kaina ya ziyarci gidan marigayin ne Prince Abubakar Audu da ke Abuja ga kuma rahoton da ya aiko muna. Ziyara zuwa gidan tsohon gwamnan jihar Kogi da kenan Abuja na tabbatar dan siyasar ya riga mu gidan gaskiya kafin daga bisani wani dan uwansa kuma shakikinsa ya tabbatar wa sashen Hausa na muryar Amurka wannan rasuwa. Tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso babban abokin marigayin ne. Inna wa inna raji'un. muna addu'a Allah ji kan Prince Abubakar Audu muna addu'a Allah ya fi duka kurakuransa kuma mu da ya bari a baya Allah ya sa mu ɗauki halaye nasa na kwarai abin da yake ya shafi huɗa da jama'a abin da yake ya shafi harka da yan uwa da sauran dukkanin al'umma yadda za mu zauna da su lafiya kamar yadda Yusuf Audu ya zauna da su lafiya wanda kada yau sama da shekara goma sha biyu kenan ya bar gwamna a jihar Kogi amma ka yadda zaɓe ya kasance Hidimar siyasa da marigayi Prince Abubakar Audu ya na karshe a rayuwarsa a wajen jihar Kogi shine kaddamar da wata gada da gwamnatin injiniya Rabi Musa Kwankwaso ta gina a jihar Kano. Akan haka ga abin da injiniya Kwankwason ke cewa. To wannan gada wacce muke cewa underpass wacce take a nan a gadon kaya ita ce wacce muka sa wa shi prince abubakar audu domin irin ƙauna da ike wa al'ummar jihar kano da kuma irin aikace-aikace da yi a jiharsa lokacin da ya gwamna tara zuwa shekara ta da uku wanda shine gwamna na farar hula na fari kowa san aikace aikacen da ya yi ne ya wannan jami'a ta jihar kogi shi ya yi polytechnic ne ya yi babban stadium shekara ta dubu da biyu an yi tsari wanda aka zaga aka ga ayyukan gwamnoni wanda bana mantawa a wannan lokaci shine ya fi kowanne gwamna ɗaukan kofi duk da dai mu ma mun karba an tare mu mun yi farin ciki amma a wannan lokaci prince audu shi yafi kowa samun kofuna a matsayin aikace-aikacen da ya a jihar to a nan muke a addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita. kulla nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani to akan wannan batun zabe da ke da sarkakiya abokin aikinmu sahabu imam aliyu ya tattauna da barista bello ibrahim jahum kan matsayin wannan zabe na jihar kogi ga kuma bayanin da baristan masa sahabu amma inda ake magana a kan mutuwa kamin a rantsar da gwamna shi ne sashi na 181 karnin sashi na ɗaya wanda yake nuna cewa in aka zaɓi gwamna ko aka zaɓi mutum ya zama gwamna cikakken zaɓe sannan ya mutu kamin a kasance a rantsar da shi to sun ba da wannan doka ya ba da cewa ana iya rantsar da mataimakin gwamna amma irin wannan yanayi da ya faru na kogi state ba a kai ga gama zaɓe ba su hukumar zaɓe sun ce inconclusive ba na har yanzu ba a kai ƙarshen su kenan zaɓi har yanzu ba a yi shi ba bari a ce an samu an ambaci wanda ya ci an ambaci wanda ya faɗi shi wannan ba Allah dai da su Prince Abubakar Audu shi ne aka nuna cewa yana kan gaba da wajen ƙuri'a dubu ɗari biyu da arba'in amma ba a ambace shi cewa ya ci ba an nuna cewa akwai wasu ƙuri'u masu yawa wanda suka kai kusan dubu hamsin zuwa dubu arba'in da tara da ɗari tara da wani abu waɗanda suke batattun ƙuri'u ne a mazaɓa maza wajen casa'in da ɗaya ana nuna cewa za a koma a sake zaɓe kafin a kara to shine masana dokokin zaɓe da kuma tsarin mulki suke cewa an samu matsaloli ta hanyar tsarin mulki shin idan aka ce ba a kammala zaɓen nan ba hukumar zaɓe tana nufin cewa waɗannan ƙuri'u da suka ɓaci da a ce suna da kyau watakila wadda ke bi mama mai mutuwa in shi ya samu wannan ƙuri'u hakan na iya canza zaɓe shi yasa ake cewa ba a kai ga kammala wannan zaɓe ba ko mai hukumar zaɓe take nufi. Abinda za su ce ba a kai ga haka ba mm. tazarar da ke tsakanin wanda aka ce yana kan gaba mm. da wanda yake baya kurkun da ke da su dubu arba'in ne da ɗaya sannan waɗanda aka ce sun ɓaci su suka fi yawa sun fi dubu arba'in da ɗaya sun kai dubu arba'in da tara hmm. shi ne suka yanke shawarar cewa tun da an samu waɗanda suka ɓaci sama da dubu arba'in da ɗayan da ke tsakaninsu haka don haka ne aka ce ba zai yiwu a ce an yanke shawarar ga wanda ya ci ba saboda an samu ɓatattun ƙuri'u wajen dubu arba'in da tara fiye da tazaran da ke tsakanin su. Tutala mulki manta shawa akan mulki. Allah mun yi zaman dirshan ta makara fattila a lokacin. kan wannan batu a shirinmu na hantsi wasu lauyoyi su ma sun bayyana ra'ayinsu mabambanta har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma agogo ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum a yau za mu juya baya ne domin mu kawo muku ƙarin bayani na halin da ake ciki game da batun marigayi jamilu abdullahi matashin nan da wasu 'yan hukumar civil defense suka lakkaɗa ma duka a ofishinsu na sokoto ta kudu har ya zamo ajalinsa a asibiti abin da ya kawo har suka yi shi marigayen duka a wancan lokaci kuwa shine karar da wata makwabciyarsu jamilun mai suna amina ta kai musu kan wai ya zazzage ta marigayi jamilu na unguwar dambuwa a sokoto ya yi wannan cacar baki da ita amina a ranar 25 ga watan mayu na wannan shekara irin dukar da aka yi masa a ofishin na sokoto ta kudu ta yi tsananin da su kansu 'yan civil defense ɗin suka ɗauke shi suka kai asibiti suka ajiye suka yi tafiyarsu. Marigayi Jamilu Abdullahi ya rasu a ranar Juma'a biyar ga watan Yuni na wannan shekara a asibitin koyarwa na jami'ar Usman ɗan fodiyo da ke Sokoto. Idan kun tuna har zuwa lokacin da muka gabatar da shirye-shirye kan abin da ya same shi a cikin watan Yuli na wannan shekara ba a binne marigayin ba an bar gawansa a wannan asibiti. To haka gawansa ta yi ta zama a asibitin har zuwa cikin wannan watan ba a binne shi ba sai a ranar Juma'a goma sha uku ga watan nan na Nuwamba. wato sama da wata biyar a bayan mutuwarsa. Murtala Faruk Sanyinna ya sake tattaunawa da Zulkiflu Umar, sirikin marigayi Jamilu, domin an ce su ne suka ki karɓar gawar tasa daga asibiti kan dalilin su na haka da kuma inda aka kwana a kan wannan batun. dama abin da ya hana mu ɗaukar gawan saboda muna gudun sai mun je an binne ta daga baya a ce za a tono saboda a yi wani bincike kuma wanda a shari'anci gaskiya ba za mu yadda da hakan ba kuma ta wannan kuma suna iya bi ta haka nan saboda su ga sun yi winin din wannan kes din yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka ceto duk binciken da za a yi za mu iya hankuri in an kammalar da bincike sannan mu an ga wannan mu zo mu yi mata zana'iza muna tunanin kada mu karɓe ta mu binne ta da kuma irin ƙarairan da suke yi na cewa a'a ba bugun shi suka yi ba shi ya kama buga kan shi ga gina har ya raunatar da kan shi irin waɗannan abubuwan sun ka faru gare shi wanda ni ban yadda da hakan ba saboda ni gabana sun ka buge shi kuma ita wadda ta kai ƙara shi gabanta suka buge shi sannan shi karan kan shi do din ya maimaita mana cewa eh lallai shi ya buge shi da shi da mutum biyu so daga baya kuma da sun kaje asibiti sai suke ba da cewa ai ga sun je gidan giya sun kaɗo ko shi yana faɗa da wata karuwa alhali kuma ba gaskiya ba ne to akan waɗannan ƙareren da suke yi yasa ba mu karɓi gawan ba sai likitoci sun gudanar da bincike su tabbatar da cewar e wannan bugun shi aka yi hayyan mutu ba wani abu ya same shi daga can wani abin nan ba sanadiyar bugun da aka yi mai sanadiyar shi ya ka yi ma masu sauraro bayani shin me ake ciki akan wannan shari'a ya zuwa yanzu alhamdulahi har yanzu muna kan muna kotu muna magistrate saboda suna remain tun lokacin da an ka tun lokacin da an ka tura su remain wata daya an dawo da su kuma yanzu dai watan mu biyar muna zuwa kotu to har yanzu ba a kai ƙarshen bincike ba saboda 'yan sanda suna kan bincike a kan wannan al'amari to amma yau da mun ka shiga kotu 'yan sanda sun yi ma alkali bayanin cewa sun kammalar da bincike sun tura ministry of justice saboda su samu shawarwari akan shari'ar gaskiya alhamdulahi duk wani goyon baya da muke nema mun samu da kuma nasarori akan wannan shari'a in allah ya so muna ganin yadda hukumomi sun kai muna tsaye saboda wannan shari'a a tabbatar da an yi adalci kuma gaskiya muna ganin yiwuwar yin adalci akan wannan al'amari in na fahimce ka kun gamsu da yadda shari'ar take tafiya kenan so alhamdulahi gaskiya ba zan ce ba mu gamsu ba saboda har yanzu ba a ainihin zauna shari'a ba amma dai an tura su a kan suna riman saboda 'yan sanda suna bincike amma har yanzu ba a fara shari'ar ba amma bisa ga irin kulawa da kuma nuna jin zafi da hukumomi suke da kuma taimakon da suke bamu na zuwa biya kotu da kuma ganin cewa lalle lalle kes din na an gabatar da shi yadda ya kamata to gaskiya muna jin daɗi game da wannan al'amari sosai ya abin nan ko ma'aikatar shari'a ta taɓa tuntuɓar ku ko kuma tuntuɓar ka kai game da wannan shari'ar da ke gudana lallai ma'aikatar shari'a ba ta taɓa tuntuɓar mu akan wannan ba sai yau yau ina gida akwai na ga darakta ce a nan ma'aikatar shari'a ta kira ni tana tambaya ta a kan ya yanayin statement ɗin da ta gana ba basuwa ma 'yan sanda na faɗi cewa aliyu zaki ya buge shi da kuma wasu mutum biyu to wa'yan mutum biyu ban yi ban yi mashinin ɗin sunansu ba to su wane ko zan iya gane su saboda ta ga na rubuta cewar ban gane su na yi mata bayanin cewa lallai shi aliyu zaki shi tabbas gaba na ya buge shi da wasu mutum biyu amma ban gane ko su wane ne ta ce min to ko idan an ka yi identification parade zai iya gane su in an ka ɗauko min su civil defense din da dama na wurin ma'aikatan wurin su biyu din waɗanda sun ka buge shi na nuna mata cewa to gaskiya guda shi ina iya gane shi amma ɗayan gaskiya ba zan gane shi ba saboda lokacin da sun ka fara bugun shi shi ɗayan shi wanda ya mare shi gabana shi na gane shi to wanda ya biyo ta bayan wannan ya zo ya sake dukan shi kafin aka ɗauko musu abun bugu shi aliyu ɗin sun karrufa mai suna bugun shi to shi gaskiya gudan ba zan gane shi ba amma shi aliyu ya yi bayanin cewa shi kadai ya buge shi da shi da mutum biyu to so wane ne mutum biyu ɗin to shi karan kanshi bai bayyana su ba amma ɗayan na san suna tare da shi don suna gidan yari tare da ɗayan ta ce min to in har zan gane su tana son ta mai da kes ɗin wurin 'yan sanda saboda a tabbatar da an gano wa'annan mutum biyu ɗin saboda wa'annan wa'anda an ka kawo akwai selgat akwai cro wa'anda ba su ji ba ba su gani ba amma kuma duk an game su a yi musu charges guda to suna son su bambanta da wanda ya yi duka da wanda bai yi duka ba kowane su san irin hukuncin da ya dace da shi su ba da shawarwari akan abin da za a yi musu muna kira ga hukumomi waɗanda suka ba mu goyon baya da kuma waɗanda suka taimaka muna kamar irin ku da kuma lauyoyi da kuma wasu kungiyoyi waɗanda sun ka nuna jin zahensu game da wanga al'amari muna kira ga da su taimaka muna su sa mana ido game da wanga al'amari saboda mu ga mun an san ma sauran al'umma 'yancin kansu idan har suka fuskanci hukunci to zai zama darasi ga duk wani ma'aikaci ba civil defense ba ko ɗan sanda ko soja ko wani zai zan darasi akan kowa saboda kowa ya san yadda zai gudanar da aikin shi kuma ya san inda aikin shi aje shi ya tsaya nan to shi nake kira ga hukumomi sannan kuma ina kira ga mai girma gwamnan jihar sokoto da shi sa muna ido a kan wannan kes ɗin na ganin har sai kes ɗin ya kai ƙarshe kuma mai gaskiya a bashi gaskiya shi kuma mara gaskiya kuma ya huskanci hukuncin da ya kamata kamar dai yadda aka ji ana tsare da waɗannan jami'an hukumar civil defense ɗin a kurkuku inda ma'aikatar shari'a ta jihar sokoto take ƙoƙarin yin shari'a su cikin waɗanda ake tsare da su ɗin har da shi do na wannan ofishin ta sokoto ta kudu wato abu zaki tambuwal wanda zulkifilu ya yi zargin cewar a gabansa ma shi tambuwal ɗin ya fara dukan marigayi jamilu idan allah ya kai mu a mako mai zuwa za mu waiwayi matsayin batun da muka yi na tsohon alkali Aminu Kagara da Fulanin da ya kwashe masu dabbobi ya saida da kuma zargin cewa akwai wani jami'in wannan sabuwar gwamnatin ta yanzu a jihar Neja da ke ƙoƙarin yin kafar ungulu ga shirin biyan waɗannan mutane dukiyoyinsu daga aljihun gwamnati. Koma ya sake mai da shi korarren alkali Aminu Kagara a cikin gwamnatin ta yanzu. A madadin Murtala Faruk San Inna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya. To mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana a takaice. aƙalla yin yakin sa kan ƙungiyar Alshabab guda takwas ne aka kashe a wani harin da ake kyautata zaton jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ne ya kai akan wani sansanin da ke kusa da ƙauyen baladul amin na ƙasar somaliya jiya lahadi hukumomin ƙasar mali suka ci gaba da neman akalla mutane uku da ake kyautata zaton suna da hannu a mummunan harin da aka kai wani otal a Bamako babban birnin kasar a ranar Juma'a da ya kashe mutane goma sha tara. Shugaban kasar ya ayyana dokar ta ɓaci kuma ya, ba da umarnin a zaman makokin kwanaki uku da za a fara daga yau litinin idan Allah ya yarda. Shi ma shugaban kasar Gini ya ce kasarsa za ta yi zaman makokin kwanaki uku domin nuna goyon baya irin ta uwantaka ga kasar Mali makwabciyar kasarsa. A can kasar Belgium kuma lauyoyin gwamnati sun ce 'yan sanda a birnin Brussels sun kama mutane goma sha shida waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a sumaman da aka kai jiya Lahadi. To amma sun ce babban wanda ake zargi da kisan birnin Paris Salah Abdulsalam baya cikin waɗanda aka kama. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta gabatarwa. sai Cubahiro ne wanda ya bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci injiniya Daryl Smith ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima mun dawo da hantsi da wani sabon shirin. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.